السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni mari to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta al-istithna al-istithna ما استثنت الله مع تمام ينتصب ما استثنت الله مع تمام ينتصب وبعد نفي او كنفي انتخب وبعد نفي او كنفي انتخب اسباء ما اتصل وانصب ما انقطع اسباء ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه ابدال وقع وعن تميم فيه ابدال وقع وغير نصب سابق في النفي قتل يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد يأتي ولكن نصبه اختر إن وارد وإن يفرق سابق إلا لما وإن يفرق سابق إلا لما بسم الله وإن يفرق سابق إلا لما وإن فالرأي سابق إلا لما بعد يكن كما لو لا عدم بعد يكن كما لو لا عدم وألغ إلا ذات توكيد كلا وألغ إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا طيب ساعتين دي يوجي مني مغانا كم مفعول معه muka yi bayanin menene shi da kuma irin hukunce-hukuncen da suke hawa kansa yau insha Allah za mu yi magana kan al-istisna ba a cewa al-istisna saboda wannan fili ne sudasi ko in ka aka ce fili sudasi ne wato mai hurufe guda shida a cikin mafinsa da masdarinsa da kuma amrinsa dole hamza a cikinsa hamzatul wasl ne ba qas'i ba don haka kuskure ne ka ce al-istithna sai dai al-istithna kamar al-istighfar ba za ka ce al-istighfar ba saboda istaghfara shi ma yana da hurufe guda shirin don haka sai mu ce istaghfara istighfaran al-istighfar muna fahimta ko to menene al-istithna togewa tsamewa cirewa da Hausa ma'anansa huwa al-ikhraju bi illa aw ihda akhawatiha shine a tsame abu da illa ko kuma da ɗaya daga cikin yan uwanta huwa al-ikhraju bi illa aw bi ihda akhawatiha a tsame abu da illa ko kuma da ɗaya daga cikin ta min al-kalam dakhil da wata daga wata magana da ta shigo koko al-munazzal dakhil koko wanda aka saukar da shi matsayin wanda ya shigo cikin magana misali kamar ka ce ja al-qawmu illa zaidan mutane sun zo face zaidu kadai kaga zaidu abu ne wanda aka tsame cikin magana da ya shigo cikin mutane shi aka ce al-istithna togewa tsamewa ko kuma cirewa to al-istithna yana da rukunai guda uku dole a samu adatul istithna ita ce kamar illa sannan a samu almustathna minhu shine sunan da yake ya gabaci ko kuma zai zo kafin illa sannan a samu almustathna shine sunan da yake zai zo bayan illa misali in ce ja alqawmu illa zaidan kaga illa za mu ce adatul istithna alƙawar za mu ce almustafna minhu wato sunan da aka ciro aka tsame wani daga cikinsa zaidan sai mu ce almustafna wato shine me daga cikin almustafna min muna fahimta to ya kasu gida biyu ko uku akwai attamul mujab ma'ana attamul mujab shine wanda ya hada waɗannan rukunai guda uku ya zanto kuma babu nafiyu a cikinsa akwai annafiyu almanfi yawwa akwai kuma wanda yake akwai korewa a cikinsa yana iya kasancewa mujab yana iya kasancewa gairu mujab in an ce muja wato wanda ya tattara rukunan nan da yake yasa dole a yi mashi nasuwa muna fahimta akwai almufarrak tsaratacce wanda yake shi kuma bai tattara waɗannan rukunai ba insha Allah kuma zan mu magana akan su daki daki attamul mujab cikakke wanda ya kuma zama dole a yi mashi nasba shine wanda ya tattara waɗannan rukunai kamar ka ce misali ja alqaumu illa zaidan kaga ja magana ce mujaba in ka kuma mantik abinda aka ce mujab shine musbat tabbatacce abinda aka ce salib shine manfi ja alqaumu illa zaidan wannan za mu ce da shi addam sannan mu ce da shi almujab ma'ana dole ne a yi mashi nasba muna fahimta to amma abin da ya zo da nafiyu ko kuma abin da ya yi kama da nafiyu misali kamar ka ce ma ja alqawmu illa zaidan ko kuma ma ra'aytul qauma illa dan. kuma marartu bi ahadin illa zaidan wannan shi ake ce manfi shi buhunsa kuma abin da yake zo da na nahayu ko kuma al-istifham muna fahimta a jaa ahadun illa zaida kaga wannan shibu annafi ne muna fahimta hal ra'aitu ahadan illa zaida na ga wani ne in ba zai duba. to wannan biyu nafi duk san da kace shibhun nafi to ma'anar shi al-istifham ko kuma annahi la tadrib ahadan illa zaida wancan dai mun fahimci cewa an ya tattara rukunai magana ce guda daya na su ne za a yi mashi to abinda nafi ya gabace shi abinda nafi ya gabace shi ma ja al-qawmu shin za mu ce illa zaidun ne ko ko illa abin abinda malamai suke a kansa istisna din hawaye ya sake kasuwa gida biyu akwai almuttasil akwai almunqati abinda aka ce almuttasil shine abinda mustasna din nan wanda ya tsayu bayan illa daidai yake ya shigo cikin maganar da ta gaba da ta zo kafin illa ma'ana abin da ya tsayu ba illa ya yi kama da abin da ya zo gabanin ta kaman ka ce ma ja alqawmu illa zaidan zaidu ba ɗaya bane daga cikin mutane to in an ce shi shine abin da mustasna ya kasance wani bangare ne daga cikin mustasna minu. muna fahimta amma ka ce mun kofar abin da mustasna bai da alaƙa da mustasna minu misali kamar ce ma ja alƙaumu illa himaran himar yana ɗaya daga cikin to ka gaba alaka sai mu da shi mun kautse mun fahimta tayyib idan ya kasance nafiyu ya gabaci mustafna ana fahimta magana nan nafiyu ya gabata ya kuma zanto shi wannan alistithna din muttasil ne to abin da jamhuri suke a kai a yi nasba wato ita ce magana zababbiya amma kuma in kai itiba'i ya zanto ka biye wa mustasna da wasalin mustasna minhu ba laifi ba ne misali kamar ka ce ma ja alqawmu kana iya cewa illa zaidun kana iya cewa illa zaidan in ka kace zaidan ala annahu mansubun ala istithna in ka ce zaidun ala annahu badalun min alqawm min almusatna min an fahimta wannan shine ra'ayin jamhur in ya kasance istisna muttasil ne to kai nasu ba yafi ma'amarin nan kai itba kai itba kai yani kana iya cewa ma ja'a alqawmu illa zaidun ma ja'a alqawmu illa zaidan duk wanda wato ya dace amma kai ijma'in shine yafi to in ko ya kasance mustasna munqati ne to wannan qaulul wahid an ce kai nasu ba ما جاء القوم إلا حمارا ba za ka ce himarun ba domin akwai hannun riga shi wancan ba bangaren wannan ba ne bare ka yi itiba'in wasanin wannan da wancan muna fahimta to amma kuma eh, su tamamawa wato banu tamim su suna ganin irin wancan hukunci da muka ba al-mustasna ko ko al-istisna suna gani ko da munqati ne ya dace kai kana iya cewa ma ja alqawmu illa himarun ma ja alqawmu illa himaran a wurin kana iya cewa muna fahimta to shi ne ke cewa mastasnat illa abinda illa ta toge ta tsame shi mahtamanin tare da cika waɗannan rukunai da muka ambato to yantasai kai mashi nasu ba ma ja alqawmu illa zaidan abinda illa ta toge ta tsami daga cikin magana in dai maganan nan ta cika waɗannan rukunai da muka ambato yantasib kai mashi nasu ba wa ba'da nafi amma in ya kasance mustasna ya zo bayan jumla ce manfiya auka nafiyin ko ko abin da ya kama da nafiyu shine na hayu kenan muka ce ko kuma al-istifham untukhib an zaɓi itba'u mattasal wato ka bi mustasna da wasalin mustasna minhu in ya kasance muttasil ne majal qaumu illa zaidun illa zaidan amma ra'ayin jamhuri itba untukhiba itba'u mattasal an zaɓi Abiye wa mustasna minhu da wasali irin wanda ya gabato ga mustasna zai zama Badar kenan a ra'ayin jamhur wansib man qata amma an in istisna ya kasance mun qati ne to kayi wa mustasna mai ra'ayi mishi ma ja al-qawmu illa himaran mu fahimta wa an tamimin amma daga banu tamim fihi a cikin irin wannan magana da na ta gabata ibdalul waqa su sun ce ayi badali ne ma'ana in ka so kana iya itba'i in ka so kana iya nasba muna fahimta wannan fa'il sai malam ke cewa idan ya zama da cewa kun san al-mustasna yana iya gabatar mustasna minhu al-mustafna shi wancan wanda zai tsayi bayan illa yana iya tsalle ya dawo wurin mustasna minhu shi mustasnan ya tashi mustasna minhu ya tashi ya koma wurinsa kaman wa man yaghfiru dhunuba ba ji ba <laughs> eh? fi sakin tasna eh, ka aure shi nan ba ma kuma ba alhamdulillah rabb alalamin arrahman rahim kawai ka kaza mutane haka ni ba kama shi ne ba wani kace da ya kuskure shi ne wale mana ya ce ma wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to ni kuma kan ce nake ne ba إلا الله an yabi wannan rija illa Allah ne to to ba kai haka ne wa man yaghfiru dhunuba illa Allah asalin magana wa man wa man yaghfiru Allah yaghfiru dhunuba asalin magana kenan yaghfiru Allah dhunuba muna fahimta yaghfiru Allahu dhunuba sai aka ɗauko mustafna minhu sai ya dawo na. sai aka ɗauki mustafna sai ya koma can domin al-aslu fil fa'il an yataqaddam wal aslu fil an haka ne ko to amma sai aka yi haka wa man yakfiru dhunuba illa Allah muna fahimta to in muka samu irin wannan ya zanto mustafna minhu ya tsallako ya bar wurin sa ya da wurin mustafna mustafna ya tsalle koma wurin mustafna minhu to a ra'ayi abinda malamai suke a kansa kana iya yin wasu labiyu lakinnan nasba aula misali kaman ka ce akan mustafna ai maganar mu akan mustasna ne shi mustasna minhu ba ruwan murshi shi eh shi mustasna wanda ya kamata ya tsayu bayan illa a da shi ne muke turanci shi ne ya kamata ya da fatha ko ko ya kamata ya zo da raf'a muna fahimta to da haka sai suka ce abin da yake akwai in aka samu irin wannan magana ana iya yin raf'a ana iya yin abin nasba amma an nasbu aula misali kamar ka ce ما جاء إلا زيدا القوم ما جاء إلا زيدا القوم أصل ما كان ما جاء القوم إلا زيدا أما سأكتش ما جاء إلا زيدا القوم أصل ما جاء إلا زيدا القوم وتمن هذا وانا نون saboda تنوين muna fahimta to wannan shine abinda jamhuri suke a kansa amma kuma akwai waɗanda suke ganin cewa babu laifi ana iya yin arraf'u ala asasi annahu badal eh eh li'annahum yarjuna minhu shafa'atan idza lam yakun illa an-nabiyyuna shafi'u لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع يا كما تأتي إلا النبيين إذا لم يكن شافع إلا النبيين أما كن يا جباتا أما كما سيزودا da zamma to don haka in mun gan shi hakan nan za mu irabi shi badal ne ma ja'a illa zaidunil qaumu kuma ma ja'a illa zaidanal illa zaidanil qaumu in yazo da nasba ala annahu mansubun ala al-istithna in yazo da rufa ala asasi annahu badalun min al-mustathna minhu muna fahimta malaci wa ghairu nasbi <clears throat> wa minhu سابق المستثنى في a cikin قولي يعني barin nasba ga mustasna minhu da ya tsallako akan mustasna in har jumlan ta kasance manfiya ce ma ja'a ga nafi na. illa zaidanil ƙaumu. illa zaidunil qaumu wa gairu nasbin barin nasba ga mustasna muna fahimta barin nasba ga mustasnan da ya tsalle a akan mustasna minhu fi a cikin jumlan da yake ta zo manfiya ƙarya ce yakan zo in an ce a bar nasba ba ana mai kina ake ɗauka rafa walakin nasbahu amma nasabin shi mustasnan da ya yi tsalle din nan اختار كذا بيش يوشيني ان ورا ان هيزو دعاك ما جاء الا زيدن القوم بما ما جاء الا زيدون القوم منا فهمت طيب وغير نصب بل النصب ابن دبا نصب با ga mustasnan da ya yi tsalle matukar jumlan ta kasance manfiya ce to yakan zo da rufansa E, lakin nasbahu ikhtar in warat sai dai ka zabi nasba in har irin wannan ya zo na in bai zo ba shikenan sai ɗauki hukuncinsa. sa ma jaa illa ma jaa alqawm illa zaidan kaman ya

abinda da ake magana ai ba lalle bane ya zo akan wannan sharadi da aka maka in warada in har ya zo din a haka akan sabawa ma'ana mustasna ya baro wurinsa ya koma wurin mustasna minhu mustasna minhu ya baro wurinsa ya koma wurin mustasna in har ya zo maka haka a gaikace to kana da ka'idoji guda biyu ko dai kai raf'a ala asasil badaliyya ko kuma kai nasba ala asasi annahu mansubun ala al-istithna amma lakin nasbahu ikhtar in har ya zo a haka ne muna fahimta to sai al-mufarrak al shine wanda yake bai tattara waɗannan sharɗa ba bai tattara waɗannan rukunai ba shi duk sanda ka gansa mustafna yana ɗaukan hukunci ne kamar lokacin da illa bata nan misali kamar ka ce ma ja'a illa zaidun ya za ka yi rabin zaidu fa'il illa sai ka ce adatul sitna mulgha ba ta da aiki asalin magana ja a zaidu kenan ma ja a illa zaidun ma an nafiya. Ja a al-madi illa adatul sitna mulgha la amala laha zaidun fa'il za ka yi irabin sa kamar dai kai ka ce illa ba ta zo ba muna fahimta ma ra'aitu illa alqauma ya rabi rabin qauma kaman ka ce ne ra'aitu alqauma zaka irabin sa kamar dai illa bata zo ba wannan shi ake cewa al-istithna'ul mufarrag daga farin ce wanda yake dama can zaka mashi hukunci ne kamar kai ka ce illan bata zo ba saboda bai tattara waɗannan rukunai da mu muke bukatar shi da su ba muna fahimta yi wa in yufarrag in aka tsiratar aka cire sabiqun illa sunan da ya gabaci illa lima ba'adu wato aka cire shi ya zanto ba shi da wani aiki bai shagaltu da wani abu ba illa lima ba'adu sai dai shagaltuwansa da sunan da ya zo bayan illa ne ba a ci maganan ba ma'ana idan ya zanto sunan da ya tsayu kafin illa bai shagaltu da wani abu ba sai sunan da ke bayan illa muna fahimta ko ko in ce a'a idan kalmar da ta gabaci illa ba ta shagaltu da wani abu ba sai sunan da ya tsayu bayan illa misali ma ja'a illa zaidon wace kalma ce ta gabaci illa ja'a da wata shagaltu wato nan kenan rukunai ba su kawa ma ra'aitu illa zaidan ra'aitu kalma ce ta tsaye kafin illa da wata shagalta da zaida ma ra'aitu illa zaidan muna fahimta to in ya zama da sunan da ya tsayu kafin illa bai shagaltu da wani abu ba ko ko kalmar da ta tsayu kafin illa ba ta shagaltu da wani abu ba sai wanda ya tsayu bayan illa din nan muna fahimta iyakun to hukuncinsa zai kasance kama lawilla udima kama kai ka ce a rasa illan ne ba mata kamar za ka ce dama ba illan ne ma ja'a illa zaidon ja'a zaidon ma ra'aitu illa zaidan ra'aitu zaidan muna fahimta na kwarai da gaske wa ma'amana ma'ahu illa qalilun kwarai da gaske mulgha ce muna fahimta yi to idan illa ta maimaitu misali kamar ka ce ja alƙaunu illa zaidan illa akhaka جاء القوم إلا زيدا إلا أخاك كان إلا تم بجو تو إلا تبيو نمبر تدون تاشيري إنما كوي زائدة للتوكيد آه. زائدة للتوكيد ما جاء القوم ما نافية جاء ماض القوم فاعل إلا أداة الاستثناء إلا زيدا منصوب على الاستثناء طيب إلا زيدا إلا أخاك إلا زائدة للتوكيد أخاك بدل من زيد ده ما أصل مثلا ما جاء القوم إلا زيدا أخاك ما فهمت شيني يجي وإن تكرر لا إن أكا ميميتا نعم وألغي إلا ka sarayar da aikin illa ana fahimta hausa sarayar lalata aikin illa za ta ni. wacce ta zo ma'abuciyar karfafa magana kamar ka ce kala ta bihim kar ka wuce da su illal fata face saurayi illal ala sai dai ala'u al'ala'u sunan mutum ne يعني أصل مغانا لا تمرر illal fata الفتى sai dai saurayin nan al'a'u. baza muna fahimta to wannan shine darasin a takaice kenan za mu fahimci cewa eh, illa in ta kasance an tattara waɗannan rukunna ya zanto ba wanfiya ba ce to mun ce nasu ba za ka yi wuju in ko ya kasance ta tattara rukunnai amma nafi ya gabace to ɗayan biyu ne ko ya kasance abin da ke baya bangare ne na abin da ke gabani ko kuma ya zanto babu alaka in ya kasance abin da ke baya yana da alaka da wanda ya gaba ko bangare ne daga cikinsa za ka yi itba'i ne in ko ba su da alaka yanke shi ka datse a matsayin mansubun alal sitna amma ta mimawa muka ce su sun inganta waɗannan huskoki guda biyu sannan muka yi bayanin al wanda yake tsiratacce wanda shi bai tattara waɗannan rukunai ba duk sanda ya zanto kalmar da ta tsayu kafin illa ba ta shagaltu da wani abu ba sai kalmar da ta tsayu bayan illa to mun ce ka yi irabi yadda ya kamata ya kasance kamar kai ka ce babu illa wannan wuri alaikusar wa gairu nasbil mustasna sabiqin sabiqin almustathna minhu wato kabar nasba ga mustasna muna fahimta barin nasba ga mustasnan da ya gabaci mustasna minhu fi nafi amma a cikin korewa kadiyati yakan zo ma'ana ne muka ce ma a illa zaidanil qaumu ma ja'a illa zaidunil qaumu zaidun ai kwarai da gaske ai muna magana da'iman kan mustasna ne barin nasba ga mustasna wanda ya gabaci mustasna minhu a jumlar da ta kasance manfiya ne akan iya barin nasba lakin nasbahu khaf in warat sai dai in yazo maka irin wannan to ka zaɓi nasba ɗin in har ya zo ne ya fi yani matsala ce khilafiyya nake so nuna maka matsala ce khilafiyya kana iya mishi raf'a ala asasi annahu bada ma jaa illa zaidun alqawm alqawm shine fa'il muakhar zaidun badalun min alqawm kana fahimta kana yace ma jaa illa zaidan alqawm qawm din shine fa'il muakhar zaidan mustasna muqaddam mansub ka fahimta yake na haka yake asalin magana kenan na akwai mustasna min shine Allahu din eh. a man istifham ne istifhamiyya ce mubtada kana fahimta amma bi ma'anan nafi domin kusan daga cikin eh, abin nan ma'anonin da istifam ke fita akwai nafi kamar yadda ya tabbata a tarih a lokacin da annabi a nasu ya raba gana'im ya zanto mutanen madina abin bai musu daɗi ba sai sa'ad gun mu'az sai ya tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, to ba ga abin da mutane suke faɗi kaza kaza kaza kaza sai ce wa aina anta ya sa'ad sai ce wa hal ana illa min qaumi bi ma'ana ma ana illa min qaumi هل الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت دهرا إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا يعني ما الدهر إلا من رواة قصائدي من ذا الذي يشفع بمعنى لا يشفع عنده إلا بإذنه كان فهمت إيه دعاك من استفهامية مبتلى يغفر فعل المضارع كان فهمت إيه الله شين مستثنى منه مقدم منا فهمت الذنوب مستثنى منصوب مقدم اصل ما جانا ومن يغفر آه، يغفر الله الذنوب لا يغفر الذنوب الا الله كم انت اما انا abin da ya sa ba a ɗauki wato ainihin eh, illa ɗin ta faɗowa al-dunuba ba saboda has da kasu ko kuma in kaso abin nan ka ce wa man yakfiru dhunuba illa Allah illa adatu istithna mulgha adatu istithna mulgha saboda waɗannan kalmomin ba su shagaltu da wasu ba in ba shi wancan ba man mubtada yaghfiru fi'l al-mudari kana fahimta adh-dhunuba maf'ulun bihi muqaddam illa adatu al-istithna mulghah الله فاعل مؤخر والجملة الفعلية fi mahalli raf’in khabar mubtada' za mu yanta eh illa anan ba ta da aiki na'am <laughs> wa alaikum salam نعم نعم ايه اداة الاستثناء ملغاة زيد بدلا من القول نعم اداة الاستثناء تمام إيه عند ده أيكين ده زيدا منصوب على الاستثناء أما من يكفر الذنوب إلا الله وانا أداة الإسلام ملغاة فاعل مؤخر مفعول به مقدم نعم هكذا نعم نعم bida idan kai idan kai aka kuni ba yau ce ahadan illa kuma sai in kuma ka wala ce ma ahadan ta illa illa amra na eto eh wannan duk da hakan nan za ta kasance za'ida ce eh amma ma'ananta ne atf amma aikinta badal ne يعني ما رأيت إلا زيدا وعمرة <laughs> ايه ايه ايه كمان ده شيء استثنى استثنى shi ne a ma'ana za ka yi furuci da shi amma ba za ka ɗaura ta akan kujera ba ba za ka rubuta hamza ba in ka rubuta ta haka to wannan ka shiga wani wajin gairi sisar <laughs> eh, <laughs> a faɗin ta ya zama dole saboda ƙa'ida na malaman nahawu la yubda'u bisakin wa la yuqafu al mutaharrik ba a magana da sukuni don kaga turanci ne suke school misali scale irin waɗannan amma su la yubda'u bisakin wa la yuqafu al mutaharrik ba a fara magana da harafin mai sakin shi zaka ce wasli hamza ta sadarwa domin ita ce za ta ɗauke mu ta sadar da mu zuwa ga magana sannan ba a tsayawa a kan mai haraka ka ce ja'at aisha tu ba a haka sai da ja'at aisha ra'aitu hamda ba za ka ci hamdata ba ka daya ga <laughs> to wannan kuma ya zama wani abu daban akwai kalmomi guda goma na sama'i wanda insha Allah za mu yi magana kansu. su subhanakallahumma wa bihamdik shira la ilaha illa anta astaghfiruka